Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, da da talatin ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ranar Laraba shida ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Wasu rahotanni sun ce Koriya ta Arewa ta sake komawa bakin aikin sake gurin gwada makami mai linzami a cewar wasu cibiyoyin bincike na Koriya ta Kudu da Amurka. Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijai ta Amurka sun gabatar da wani kuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru ashirin ana yi a Afghanistan. A yau laraba ne Michael Cohen, tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da bada shaida. A cikin shirin namu na yanzu za ku ci cewa hukumomin zaɓe da na 'yan sandan jihar Adamawa sun ce sun shirya don zaben da za a yi rana Asabar mai zuwa. Haka zalika a jihar Neja, hukumomi sun kammala shiri don zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da za a yi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirye-shiryen bikin ranar mata da wasu ƙungiyoyin mata ke yi a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum. Wasu rahotanni sun ce Koriya ta Arewa ta sake komawa bakin aiki sake gina gurin gwada makami mai linzami a cewar wasu cibiyoyin bincike na Koriya ta Kudu da Amurka. A yau Laraba, kamfanin dillancin labarai na Yonhap na Koriya ta Kudu ya ce, Ma'aikatan leƙen asiri sun sanar da mahukunta a wani taron sirri da aka yi cewa an soma wannan aikin. cibiyar nazarin harkokin waje ta csis da ke washington ta bayar da rahoto a jiya talata cewa koriya ta arewa na ci gaba da sake gina sansanoninta na kare makamashin nukiliya da ke a saho kamar yadda wani hoto da tauraron dan adam ya ɗauka tsakanin 16 ga watan fabrairu zuwa biyu ga watan maris a wannan shekarar ta 2019 Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijai ta Amurka sun gabatar da wani ƙuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru ashirin ana yi a Afghanistan. Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke tattaunawar kai tsaye da wakilan Taliban game da hanyoyin sulhunta rikicin da kuma wasu da kuma ba su tabbaci game da makomarsu. Shirin dokar da Sanata Rand Paul na jam'iyyar Republican da Sanata da kuma Sanata Tom Odell na jam'iyyar Democrat suka gabatar ya tadadi cewa Amurka ta yi galaba a yakin da take yi a can Afghanistan. Wannan ƙudurin dai an fito ya fito da shi ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Trump take ci gaba da tattaunawar kar tsaye da taliban ganin an kawo ƙarshen wannan yakin wanda shi ne yakin da amurka ta fi daɗewa a cikinsa fiye da duk wani yakin da ta taɓa shiga a can baya a yau laraba ne michael cohen tsohon lauyan shugaban amurka donald trump zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na majalisar wakilan amurka don ci gaba da ba da shaida wannan kwamitin yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken gwamnatin shugaba trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar wannan dai shine kari na uku da cohen yake bayyana a gaban kwamitocin majalisun wakilai da na dattawa a cikin wannan mako inda yake gabatar da shaida akan abubuwan da suka shafi shugaba trump A ɗaya daga cikin shaidar da ya gabatar a kwanan baya ne ma Cohen yake bayyana Trump da cewa shi maha'inci ne kuma mayaudari ne, wanda ya umarce shi da ya rufe sirrin dangantakarsa da wasu mata biyu kuma ya karya game da harkokin kasuwancinsa a Rasha. A jiya talata ne shugabannin kwamitocin bincike na harkokin waje da kuma na gudanarwa. suka buƙaci fadar white house da ta ba da takardun bayanai da ke da alaƙa da duk wata cuɗanya da ta gudana tsakanin trump da shugaban ƙasar rasha vladimir putin inda suka nuna damuwar cewa watakila trump na ɓoye a asirran cuɗanyarsu da rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Cibiyar tattalin arziki da haɗin kan ƙasa da ƙasa ta OECD ta yi kashedin cewa za a fuskanci raunanar tattalin arziki mafi yawa a ƙasashen duniya a sabili da matsalolin cinikayya da rashin tabbacin manufofi da kuma rashin ƙaruwar kwanciyar hankali da kasuwanci. A cikin rahoton da ta gabatar a yau Laraba, cibiyar ta OECD ta yi hasashen cewa. haɓakar tattalin arzikin ƙasashen duniya da za a samu a wannan shekarar ba zai shige kashi uku da ɗigo uku bisa ɗari ba wanda ya kasa na bara mai kashi uku da ɗigo shida rahoton ya nuna raunin tattalin arzikin ƙasar china wanda ita ce take da tattalin arziki mafi girma a duniya da na ƙasashen turai ne za su janyo wannan kasawar da za a fuskanta. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake harmar zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jiha ranar Asabar mai zuwa, hukumar zaɓe da ta 'yan sanda da ma 'yan siyasa na ci gaba da yin nasu shirye-shiryen. Don kuwa tuni aka girke jami'an tsaro a jihar. wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani ko ina ka duba jami'an tsaro ne ke cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar zaben na ranar asabar inda kakakiyar rundunar tsaron farin ka ta civil defense a jihar suleiman baba ke cewa sun shirya tsaf domin fuskantar zaben rundunar tsaro da bayar da kariya ga farar hula a jihar adamawa za ta yi amfani da jami'anta dubu ɗaya da tamanin a wannan karo na zaɓuɓɓukan da suke gaba mu na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da suke gaba a zaɓe da ya gabata mun yi amfani da dakarunmu talatin a wannan karo an sake ƙara 150 waɗanda da suke ayyuka na musamman idan allah ya yarda za su fito uh, ranar zaɓuɓɓuka nan su ba da gudumawa tasu kuma shirye-shirye sun yi nisa wajen ganin cewa uh, mun haɗa kai da sauran takwarorin ayyukanmu misali rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro domin a jihar adamawa muna da akwatuna 2,600 da tara mu idan allah yarda. za mu yi kokari mu ba da jami'ai dubu ɗaya da tamanin kamar yadda na faɗa kuma akwai dakaru da aka ajiye su na musamman waɗanda za su fara yin aiki na sentiri idan ana gudanar da ayyukan zaben nan da kuma sakamako bayan an faɗi sakamakon zaɓuɓɓuka a zaman ɗauki matakai na ganin cewa hankulan mutane sun kwanta mun ba su kariya wajen dukiyoyinsu da kuma rayukansu. To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne ya dan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar adawa ta adc sanata abdulaziz mutane yako shi ma ke ta rahotannin cewa ya janye takarar da yake na kujerar gwamnan ba gaskiya a wannan maganan har yanzu in allah da muna nan muna takara na gwamna na wato ina dan takarar jam'iyya na adc kuma takarar gwamna nake insha allah ba ban janya mako wani ba kana nufin janye janyewa bindo ba sam akwai dan takarar ka janyewa babu akwai wata jami'a da kuka hada hadaka da a wannan gugurma akwai wanda suke so su yi tafiya da mu sun zo kuma wajen su ashirin da biyar haka wanda su nan tare da su amma sun haɗe mana ne kuma muna da goyon bayan su insha Allah amma babu inda muka zauna da ita jam'iyya ta apc ko pdp muka ce za mu yi tafiya tare da su to wai ko 'yan takara nawa ne ma suka tsaya takarar kujerar gwamna a jihar adamawan barista kasim gane gadam shine kwamishinan hukumar zabe ta ainihin a jihar Adamawa ya kuwa bayyana adadin waɗanda suka tsaya takaran. Yan takara 29 ne a jihar Adamawa insha Allah. Akwai wanda a hukumance ya janye ko kuma wasu sabanin kanci a hukumance sun janye. A wannan kasan mu a hukumance mu yan takara 29 muke da shi na masu neman takara wato mukamin gwamnan jihar Adamawa. To amma kasan yan siyasa da shirye-shiryensu da kulle-kullen su da wani abubuwan su wannan duka wannan suna yi tsakanin su kuma nauyin fadakar da masu jefa kuri'a duk yana kansu su za su yi wannan tsarin nasu duk tsarin da ake wannan dai muka san a hukumance mu yan takarar mu da tare. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar Asabar. Ibrahim Abdul sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma za mu je jihar Neja. A can ma hukumar zaben INEC ta ce ta kammala shiri tsaf domin gudanar da zaben gwamnati na 'yan majalisar jihar. Amma jam'iyyun adawa na fatan a yi adalci a lokacin zaben. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta shirya kuma kwamishinan 'yan sandan jihar ya ja kunnen matasa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Mustapha Nasiru Batsari. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar Asabar dinnan mai zuwa. Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohi da za a gudanar da zaben gwamna da na 'yan majalisun jihar guda 27 inda kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Neja Farfesa Samuel Igo ya shaidawa manema labarai cewa tuni duk kayan aikin da ake bukata sun riga sun isu a nan jihar Niger kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben Malam Ibrahim Abare ya yi ƙarin bayani. Tumunan jihar naja har mun samu ƙari ne ma aka abin da muke bukata saboda haka zancen mutane su tsorata akan cewa ko a kayayyakin aikin da za a kawo za a samu karanci game da kayayyakin aikin wannan naja samun ƙari muka yi akan abin da muke bukata jam'iyyar adawa ta adp ta ce ta gamsu da shirin hukumar zaben amma suna fatan yin adalci a lokacin gudanar da wannan zaɓe kamar yadda jami'in labarai na jam'iyyar ta adp jiya dantani muhammad ya bayyana shawarar shine su yi mana adalci adalcin da cewa su tsaya matsayinsu na jami'an zaɓe su ma ka'idodin da suka shimfida su ma karan kansu zubi. Ita ma dai jam'iyya mai mulki wato APC ta nuna gamsuwa da shirin hukumar zaben Ismaila Modibo shine sakataren tsare-tsaren APC a jihar Niger. da hukumar zaɓe da yadda ta gudanar da wancan zaɓe muna da kwanciyar hankali wannan zaɓe da za a yi ba wani haufi in dai tsarin su nan sun dan yan gyare-gyare akan maganan kadiri da nasu da sauransu kuma sun zaɓen zai tafi yadda ake bukata. Domin ganin an yi zaɓen lafiya dai shugabanni a matakai daban-daban na ci gaba da jan hankalin jama'a musamman ga masu sanya kalamai na tayar da hankali a kafofin sadarwa na zamani kamar yadda daraktan agaji a Najeriya injiniya Mustapha Imamu City ya yi tsokaci. Jefa miyagun maganganu ko yar yarfe na siyasa ko yarfe na ma'anci hmm. ga wani wanda yake da mutunci ka rubuta wani abin da za ka ɓata shi a kafafen yada labaran irin wannan na social media ba daidai ba ne rundunar 'yan sandan najeriya dai ta ce ta shirya tsab domin tunkarar zaben gwamnonin to amma kwamishinan 'yan sandan jihar niger ibrahim sabo gargaɗi ya yi ga matasa musamman matasa ci gaba da ba mu haɗin kai sauran tsaro kuma a cikin su to ina tabbatar musu cewa lokacin da za a yi wannan zaɓe na gononi to in ba su ji wannan shawaran ba kuwa to duk abin da mu 'yan sanda a shirye muke mu kare wannan zaben da za a yi mu kare masu zaɓen. a yayin da zaɓen ke kawo jiki dai a nan jihar naija 'yan sara suka ne ke ci gaba da aukawa jama'a musamman a unguwanni da ke cikin birnin Mina al'amarin da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ƙungiyoyin mata a ƙasar Kamaru sun koya wa mata 'yan uwansu sana'o'i na hannu da kuma wasu dabaru domin su zama masu dogaro da kai. Wannan na zuwa ne a lokacin da ake shirye-shiryen ranar mata ta duniya da ke tafa jibi jama'a idan Allah ya kai mu. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton daga ƙasar Kamaru. Matan ƙasar jamhuriyar Kamaru sun bi jerin takwarorinsu sauran matan ƙasashen duniya wajen shirye-shirye na gudanar da bikin ranar mata wanda ake gudanarwa kowane takwas ga watan Maris. Amma Hajiya Hauwa ta ɗaya daga cikin matan da suka jajirce na ganin cewar sun koya wa takorin nasu waɗansu sana'o'i da ma waɗansu dabaru wanda za su riƙe kansu da kansu. To Muhammad Awal abin da zan gaya maka tun shekaran jiya ba mu zauna ba. don an tafi sinja aka je aka ga sha'anin da ake farawa kamar da idan lokaci ya yi na mata haka shekarun jiya wancan an tafi sinja jiya kuma mun zo an koya mata sabulu an koya musu sabulu mai ruwa sabulu mai guda-guda an koya musu kuma yadda ake yin abin nan ciri wato abin da yake cire tsatsa a jikin kaya abin da yake cire tsatsa a jikin kaya duka ji an koya wa mata an koya musu ma yadda suke yi wato suke yadda suke yi suke koyar da ake busar da kaza wato a gasa a busar da shi inda zai iya dadewa ba ba shi ya lalace ba to yanzu haka a nan ma su prefecture nake yanzu aka gama share-share aka dan cire ciyawa ciyawa kafin ranan dai wato wuri na nan da tsafta To Hajiya Hauwa wannan ayyuka da aka nuna wa mata kungiya ce ta musamman ko kuma a gwamnatin kasar Kamaru ce? Oh, wannan mu ne mata kungiyoyi kungiyoyi wanda ka san duk eh, mu mata muna da kungiyoyi irin namu na mata to mu ne muke hada kuɗin mu muke wannan abu ba gwamnati ne take taimaka mana ba. Eh a gaskiya wannan karon dai maman awal garba zan gaya maka wato abin yana muna yin shi jikin mu a mace me zan ce maka jikinmu a mace domin ka duba ka ga shashin arewa da shashin ingilishi yan uwanmu na nan da suke shan wahala ba su nan su a kwance a gaskiya wannan shekaran dai muna yi amma ba a cikin jin daɗi kamar da muka saba ba hajiya mamata ma'aikaciya ce a hukumar walwala da jin daɗin al'adun mata na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta ce suna cikin shirye-shirye na ganin cewa an gudanar da bikin cikin kwanciyar hankali mu mata an muna da su ƙungiyarmu muna da kuma parti muna representin kuma mata ma an general ifo ga su tallafa mana don kaga na farko ana su a bata wasan matan shi don kaga abu ne ta riga ta tsara mu kuma dole za mu aplike kowa na faɗan nashi amma ofon kuma kowa na so ya yi masu ce ba sa so sun ne masu kafiyon. Amma ta bangaren an da ake rikicin 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru abin kan ba haka ba ne. Na tambayi Alhaji Mutari yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mata na bangaren 'yan awaren ga abin da ya ce. ai duk mace wanda ta haifi yaro ba za ta so ta ji ta rasa ɗanta ta rasa yaranta ta rasa uba ko ta rasa gida ta baro ƙauye ta fito ta da birni saboda ƙoyewa saboda ganin ya ke yawa ta cikin ƙauye kuma ta zo tana murna iya wannan ranar eh, mata ba za su yi shi cikin daɗin rai ba ban tsammanin ba za a samu mata haka sosai ba domin a yanayin da suke ciki yanayi na kunci ne yanayi na bakin ciki ne sai da ba za su iya sayan ko zani ma da ake wannan dukkan da shi ba saboda haka hakan yanzu ma hakan da nake magana da kai tare da mata nake muna magana ne wanda duk an koro su daga gidajensu daga kauka da suke nan kusa da bamin da duk sun da cikin bamin da tare da su yanzu muke magana muke jin ainihin abin da ke tafi da su na walhalu saboda hakan nan wannan ranar ni na san dai ba cikin daɗi za a yi. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a nan na cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Dr. Sufiyanu mai biyar ɗan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. To ganin ka wannan fannin ya zai iya taimaka ma ƙasashenmu na Afirka? Kwarai zai iya taimaka mana musamman mu ƙasashenmu irin su Najeriya da muke ta fama da matsalar tattalin arziki ko ba haka ba ko yanzu ma haka najeriya muna cikin wannan matsalar to idan aka yi amfani da masana waɗanda suke da gogewa da kwarewa a wannan fannin irin muna ga insha Allah za mu iya shawo kan wannan matsalar sannan ba wai iya kawai nan na yi masters ba kusan bayan na yi masters a wannan bangaren na kuma yin masters a bangarori wasu guda biyu daga ciki akwai bangaren computer science na information technology din harkar na'urar mai kwakwalwa da shi na yi digiri a kai din so na yi masters a wannan fannin sannan kuma na yi masters akan fannin management wato general management haka na harkar gudanar da sha'anin ah, tafiyar da kasuwanci din ko kuma kace mulki general masters in management management okay to kace kuma daga baya ka yi phd na yi doctoral degree na phd a ah, degree na philosophy da ake kira akan kan bangaren ainihin information and technology and management information technology ne and management harkar na'ura mai kwakwalwa da kuma ah, harkar management gudanar da ayyuka din. Mm, an duka wa'annan kuma digirin da kayi su ne a wacce jami'a? to na je jami'o'i daban-daban kusan na halarci jami'o'i guda uku daga ciki akwai wata university da ake kira university of northern virginia tana nan a virginia ita na fara zuwa sai kuma na halarci wata university da ake kira i global university ita ma kuma ta harkar kwamfuta ce ita ma tana nan a jihar virginia sai kuma washington university inda nan ne na philosophy washington university ita ce ke washington seattle ko ko washington wannan uh, delaware ce a delaware take delaware international university a delaware to a yanzu haka malam sufiyanu uh, mai biyar aiki mika kake a yanzu haka a nan amurka to da dai na yi aiki a ainihin embassy na nigeria kusan shekaru uku na aiki da su na yi aiki da ofis na defense attache na embassy na nigeria wanda ni ne na rike kamar mataimakin ma'aji na kuɗi kenan na wannan embassy ɗin ko tsawon shekaru uku kafin nan kuma na bar aiki na tafi nigeria na je na shiga harkar siyasa na ɗan takarawa a wannan bangaren hannayi takara ta siyasa ma a gabasa da giza inda na tsaya kujerar dan majalisar tarayya wanda ba a kai ga zaɓe ba na kuma janye daga wannan takara a wannan lokaci saboda wasu mahimman dalilai sannan na dawo nan kuma na ci gaba da harkar kasuwanci dama kafin in tafi can na kafa wa kamfani a nan na ainihin motoci irin dealership haka wanda ake sayar da motoci to wanda tunda na dawo kuma na aiki da wannan kamfani na har yanzu ke da yanzu malam sufiyanu mai biyar a takaice kai dan kasuwa ne gaskiya ne to yanzu wani kira gare ka bancin zance ka kwashe wajen shekara goma sha biyar a nan amurka wani kira gare ka ga matasa wanda yan talaka ne ba sa da ba samu ba su nasara ba kamar ka kuma ba sa da kuɗin zuwa na amurka wani kira gare ka idan suna buƙatar su masu zo na amurka su masu samu sauyin rayuwa kama wadda allah ya taimaka maka maka samu sauyin rayuwa to kira da zan yi ga 'yan uwana wanda suke gida duk abin da ka gani a rayuwa gabawa mukaddari ne daga Allah illa iyaka kawai in ce musu ya kamata su dage su tashi tsaye su ko a ina ka tsinci kanka ya kamata ka tsaya ka ga cewa baka zama irin dan zaman kashe wando ba ko ko ka zauna wuri ɗaya ba ka kazar kazar da yunkurin ka tashi ka nema ya kamata ka tashi ka nema ni ya tashi na don rayuwa ta na tashi ne cikin ganin yaya zan yi in ga cewa na tsaya da nawa kafafun wajen neman sana'ar da zan yi ba ni da girman kan cewa ga wata sana'a ba zan yi ta ba ga karamar sana'a ko ga babbar sana'a wacce sai idan ita na samu zan yi komi ya zo hannuna komai na samu ni nake yi tun baya kuma a yanzu haka mu da muke zaune a nan muna gano damammaki da dama a najeriya wanda ya kamata a ce matasa sun kula da su sun yi ga misali zan baka ga abubuwa na irin harkar yin takalma din nan da matasa suke yi ba abu ne mai wahala ba da za ka tsaya ka koye shi dan lokaci kankani ga kuma harkar irin su dinke-dinken nan da sauransu da misali harkar takalmi da na baka akwai dan najeriya da na gani ya zo daga najeriya ya zo nan ya masters daga wannan masters in ya zo ya buɗe kamfanin yin takalmi a nan amurka kuma yanzu kamfanin sa na ɗaya daga cikin kamfanin duka goma na yin takalmi da ake ji da su a ƙasar nan. to dr sufiyanu mai biyar lokaci ya ɗaga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu dr sufiyanu mai biyar dan asalin kasar najeriya wanda ke nan a babban birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashir Kansala sojan Najeriya dirin daji a jihar Kebbi inda ya ce, Salam VOA Hausa, gaskiya matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na koyawa matasan kasar ayyukan yi domin canza tunaninsu wajen yin tafiya mai hatsarin gaske da suke yi zuwa kasashen turai inda suke rasa rayukansu a cikin sahara da teku, tabbas wannan mataki ya yi daidai. ga kuma sakonmu na gaba daga gali suraja paki da musbahu mansur paki tare da isuhu dila paki a jihar kaduna inda su kuma suka ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna jajantawa al'ummar karamar hukumar shinkafi ta jihar zamfara bisa harin da waɗansu 'yan bindiga suka kai musu allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikatta allah ya ba su lafiya a ƙarshe muna addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar zamfara da kaduna da kuma sauran najeriya baki ɗaya. Ga kuma sako daga Aminu da mu Malam Madori da Haruna Tela Malam Madori a jihar Jigawa, inda su kuma suka ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga hukumar zaben kasar mu INEC da ya kamata su yi kokarin magance duk matsalolin da aka samu a zaben da ya gudana domin duk al'ummar mu su samu damar kada kuri'ar su a lokaci guda daga karshe muke addu'ar Allah ya sa wannan zaɓe ya gudana lafiya. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta fitar ya ce hukumomin ƙurdawa na ƙasar Iraki sun kama ɗaruruwan matasa da suka haɗa da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara goma sha hudu ana tsare da su a kurkuku ana azabtar da su saboda zargin cewa suna da alaka da kungiyar isis shugabar kungiyar ta human rights watch joe becker ta ce ana kama yaran a bisa su da alaka da kungiyar isis kuma ana ba su wahala ba tare da la'akari da irin alakar tasu da kungiyar ba rahoton ya ce a ƙarshen shekarar 2018 hukumomin iraki da da kurdawa suka suna rike da kimanin yara 1,500 saboda zargin da ake yi musu na cewa suna da wata dangantaka da kungiyar isis wasu rahotanni sun ce koriya ta arewa ta sake komawa bakin aikin sake gina gurin gwada makami mai linzami a cewar wasu cibiyoyin bincike na koriya ta kudu da amurka Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijai ta Amurka sun gabatar da wani ƙuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru ashirin ana yi a Afghanistan. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr misha Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.